الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل تعلمنا لساس سطل مع علي بن الحسين أيوه إن شاء الله لا مجالس من الإدامة kuma za mu tashi harfin dal wato harafin da baitutukan sai yake karshe da dal mala yace aqiqa qala lutuka bil fasadi wa bil tazadu ma'adi شبانك الفؤاد فلم تبعه وقلت إلى متابعة الفؤاد وقادتك المعاصي حيث شاءت فأدخلت امرأ خبث القياد لقد نوديت للترحال فاطمة ولا تتصاممن عن المنادي كفاك مشيب رأسك من نظير يغالب لونه لون السواد يتي أخي يا أخي الأموان معنى يا أخي قد قال لك حقيقة زمن في الفساد يتم قرنا قال يعيثك شوقا قوم الله كنا تقرنا أبا ينقع حرق زمن يا إيسو wa bisa zani tir da guzurinka zaduka lil ma'adi guzurinka don makoma wato sabon Allah da kake idan an ce alfakat fa abin nan barna a bayan kasa ana nufin dukkan nau'o'i na sabon Allah shirka ya shiga munafurci ya shiga zub da jini da ta'addanci da barnata dukiya da dukkan nau'i na sabon Allah يسعى الله تعالى كيف ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين كركو لبرنا أبا ينفع معنى كركو ساقا وألا كركو الشركة كدو في جوكا هو لنوي نفعهم ألا وبوتا أبنجي تعالى كنا ما تصورون عذاب الرع كنا ما تسمان رحمة سا ومرامة ألا تنا قصة لما تكوتك wato masu kyautata ayyukansu ba masu barna a bayan ba to duk wani ne sabon Allah to fasidun ne fil ardh ko mufsidun ne fil ardh Me barna ne a bayan kasa sai sa ubangiji ta ala ce kar ku bata kar ku yi barna a bayan kasa bayan an gyara ta da tauhidi da da'awa Allah subhanahu wa ta'ala da aiko manzo yasa cikin suratul baqara ubangiji ta ala ce ba mu labarin munafukai da yadda hadis da yake wa yake wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum hum mufsidun walakin la yashurun in an ce munafukai kar ku yi barna a bayan kasa mana kar ku yi munafurci kaga munafurci barna ne a bayan sai su ce an mun gyara muke sai su ce karya su ce sun masu gyara ne bangiji ta ala ce ku saurara ku su ne masu barna a bayan kasa sai dai ba su sani ba saboda haka munafurci barna ne a baya ka koye kafurci ka bayyana da musulunci ko ka koye daidai ka koye karya ka bayyana da alaman gaskiya ka koye abin nan ka koye haɗinci ka bayyana da alaman amana da duk wani nau'i na sabon Allah barna ne a baya fashi da makani ubangiji da ala a mace shi barna a baya ta'addanci kashe jama'a kwace dukiyoyinsu duk yana cikin barna a bayan kasa Allah ta'ala ce inna ma jaza'u alladhina يحاربون الله ورسوله fasadan, في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في wa ولهم في الآخرة عذاب عظيم waɗanda suke yakan Allah da manzana da suke ainihin fasadi a bayan ƙasa su ne ‘yan fashi da makami to sakamakon su shine a kakkashe su ko a yanke hannayensu da kafafuwansu ko a je a daure su domin barnan da suke a bayan ƙasa gidi ta alaƙi wannan kaskanci ne a gare su a nan duniya a lahira kuma akwai azaba mai girma da suke jira to duk wani mai sabon Allah ana ce masa mai fasaki a baya to nau'o'in sabon Allah kuna da yawa yana da wuya ka fita shi yasa yake ce maka ahi qaddala lusuka fil fasad ya kai dan uwana zaman ka fa a cikin barna yayi yawa wato sabon Allah ka yayi tsan kullun kana cikin sabon Allah ne yawa da baka yi shine ka tuba zuwa ga Allah ta yace wa bi'ta zadu zaduka imani til da guzurinka guzurinka na makoma ko dai zama shirka kake ko zuwa jini kake ko kwace dukiyar jama'a ko kuma nau'uka na sabon Allah to wannan shine guzurin da kake yi don ka tafi lahira da shi saboda kowa dole zai tafi da guduri sai dai guzuri mai kyau ne ko mara kyau idan sabawa Allah kake bai da za ka tafi da su to wannan wannan guzurin yayi muni don zai kai kai zuwa ga wutar jahannama idan da'a wa Allah kake da ayyuka na gari to kana gyara ne a bayan ƙasa wannan guzurin guduri ne mai kyau wanda zai kai ka aljanna shi yasa guzurin da yafi kowanne shine guzurin tsoron Allah wa tazawwalu fa inna khayra zalika taqwa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah to ko a nan duniya in za ka yi tafiya ana buƙatar kai guzurin tsoron Allah domin wannan ayan ta sauka akan wasu mahajjata daga Yaman za su zo daga Yaman zuwa maka su aikin hajji amma ba sa guzuri sai zo su zama nauyi a kan jama'a suna bara wannan ya ba su dan guzurinsa wannan ya zama damuwa a wajen mutane to shine Allah ta ya ce Wata tazawwalu in za ku je aikin haji ku yi gudu amma wa inna khairaz zadi at-taqwa mafi alkhairin guzuri kuma shine tsoron Allah to ko aikin haji zaka je ana buƙatar guzuri na tsoron Allah in za ka yi doguwar tafiya bayan guzuri na tafiya din akwai guzuri na tsoron Allah da shine yafi alkhairi to wannan sana za ka je lahira tafiyar da ta fi wa wayannan tafiyoyi ne saboda haka ka yi guzuri na tsoron Allah ba buduri na saba wa Allah ta'ala ba idan kai haka za ka yi nadama ranar alkiyama sai ce saba min kan fu'adu falam tuziqu wa qusta ila mutaba'ati fu'ad saba min kan fu'adu zuciyanka ta karkata zuwa ga sabon Allah falam ba ka karkato da zuciya ba ta karkata zuwa ga sabon Allah amma ba ka karkato da ita zuwa ga da'awa Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar ka kullum fasadi barna kawai take a bayan kasa amma ka kasa ka karkato da zuciyar ta dawo zuwa ga gyara a bayan kasa shine za a wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ka tuba sannan wa kuma ka karkata ila mutaba'atil fuadi zuwa ga bin zuciya wato shine zuwa ga bin wato ainihin son ka karkata zuwa ga bin son wato kana jin ranka ne kawai shi ko rai galibi baya umarni da ne da alkhairi da shari yake umarni yasa Allah ta'ala ce inna nafsala amaratu bisu rai yana umarta mutum da munanan ayyuka ne wannan shine galibin rayuka kan Allah kowa barna yake so kowa zalunci yake so kowa yana son abubuwa na sha'awa ko da na sabon Allah ne ranka na so sai dai ka hana ranka takurawa ranka ka ce da zai yi ba idan ka takura wa ran kuma dole ya saurara maka wannan tsura ce masu izara tsaftaha wa idza turaddu ila qalilin hasana in ka bi kwaɗayin ranka to sai ta dinga ƙarawa ta dinga ƙarawa amma in ka mai da ita zuwa ga abu ɗan kaɗan ko abin da ka ga dama za ka koma wannan su kafin in tuhumilhu shabba ala hubbi rabai wa in faɗi yanfadini kamar yaro karami ne in ka bar shi duk abin da yake zai yi to zai tashi a kan barna idan an bar yaro aka ce ba za a yaye shi ba sai kai shekara uku hudu yana shan mama amma in ka yaye shi tun shekara ɗaya ko ɗaya da rabi shi kenan sai yayi kawai tun yana da kuka har ya daina kukan har ma bai zai ma nufi shan nonon ba kwata-kwata amma da baka yaye shi kuma zai neme shan nono to haka yake ka saba masa kar ka yadda ka bar ranka duk abin da yake so zai baka don zai umarce ka da munanan ayyuka wani ce wa nafsu ta'lamu anni la usaddiquha wa lastu arshudu illa hina afiha yake raina ya sani cewa bana na gaskanta shi ba zan gaskanta shi akan abin da yake gaya ni kuma ya san cewa in ba saba masa ne ba zan samu shiriya ba ba za ka sai ka saba wa ranka sannan ka zama mutum da wa khalifin nafsa والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك منها فاتهن فلا تؤي منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم فذاك ساقا وليس كساقا وعينه شيطان إن ثم نسيها كرك إداء نو الله تعالى يتبك إن النفس لأمارة بالسوء رمتين أمرتا صدمونا أيضا وكذا كركتي إذوا أبون دارين كذي قيامنا كتومين فيها الذين ما تسمى كرك الرمز بالشيطان in ka biye musu to ba za ka kai labari ba to abubuwa guda hudu ne wanda in mutum ya biye musu za su halakar da shi inni buritu bi arba'in ni bin namli an kautin laha tawkiru iblisu wad duniya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala al-khalaq qadir wani yace an jarabe da abubuwa guda hudu suna jifa na da kibiya suna harbi na suna fita shine akwai iblis shaytan da rai da duniya da kuma mutane yace ya Allah ka kubutar da ni daga sharrin abubuwa guda hudu nan duk da ka bewa zai halakar da in ka bewa ranka na nafsa a amaratun bisu mummuna aiki za ta tsora ka sai ka dinga jin son zuciya ka sai ka halaka sai ka saba wa ranke nan kafin ka samu shirya haka nan duniya in ka biye mata ita ma sai ta halakar da kai to da ka duniya Allah ta ya ta mana gargadi ya ta mana gargadi mata'un ya ruhu rayuwa ne na ruhi in ka biye mata ya ce wala na kuma hayatad dunya wala yamurannakum billahi al-gharur karke ta duniya ta rufe ka karke ta shedan ya rufe in ka biye duniya ita ma mata za ka yi kawai kana son ka ji daɗin rayuwar duniya ka shiga nan ka fita nan ba tare da kana kula da dokokin ubangiji ta ala ko addini ba sannan dole sai ka yaƙi shedan ka kaurace wa shaitan kun raba hanya da shi in yace kai kaza ka ce ƙarya ne duk abin da zai ga maka ƙarya ne shi shaitan yasa Allah ta'ala karare ya fito kawai yace inna shaytana lakum aduwwun fattaqihu aduwwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi maki ku tare makaman ce kar kai da ka biyo shaytan na hudu kuma sune jama'a alwara in ka biyo mutane don mafi yawan mutane ba ta tuni idan kace zaka biye wa jama'a abinda suke yi zaka yi ko abinda suke so zaka yi shi nan ka bata don ka ne shiryayyun a cikin jama'a qalilan ma shi qalilan ma tazakkar yan ka ne masu azantuwa masu godewa Allah mutanen kirki muminai a cikin musulman ma yan kaɗan ne yan kaɗan ne to in ka biyo jama'a kace abin da suke yi shi zaka yi to zaka bata ne yasa Allah ta ce la yanzuran naka تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير kada mutane su roƙe ka masu saba wa Allah ma wanda duniya kawai suka sa a gaba su kai ma ka ce sai kayi rayuwa irin tasu kar ka rubu da wannan Allah ta'ala ce dan jin daɗi ne dan kaɗan makoma su wutar jahannama ne sirga shimfiɗa ta ce wutar jahannama to idan ka biya wa'in abuwa guda hudu da ranka da da da da duniya da mutane to za ka halaka ne zaka zaka zaka zama mutumin banza a kance ka je ka shiga wutar jahannama to dole sai ka yaƙe su sai ka zama cikin yan kaɗan a cikin mutane a cikin irin ku yan kaɗan ne to su ne mutane kirkin kenan amma ka bi yuyu yaya to za su kai ka su baro ka to amma shi ran naka kana iya masa tarbiyya ya zama nagari kamar yadda shaitan zaka iya yaƙansa ka fi ƙarfinsa ko kusa da kai da zai zo ba sai na umar magana kuma ya ce ma salaka fajjan illa salaka shaitanu fajjan gaira fajjihi mafi na umar idan ya kama hanya to shaidan in ya hango shi kan da hanya yake biyo ta hanyar da ya gama da shi to za ka iya yaƙan shaidan ya zama ba zai samu galba a kan ka. amma in baka yake shi ba zai ci galba a kan ka, kuma sai ya kai ka wutar jahannama inda ma ya zama hukis ya hude ko min asabi sai ina kiran jama'a su zama yan wuta to haka ranka nan ma tarbiya za ka tashi kana yi wa ranka ka masa tarbiya kana hana shi kana masa linzani Abun da yake son ka ce bai ita ba kana hana shi kana hana shi to haka kuma ya fara dawowa sai to matakan guda uku ne turan yana yana nafsun abun abunan nafsun amaratun bisu ran da yake umurtan ka da alkhairi to kuma zai iya zama annafsul lawama wato rai mai zargin mai shi eh, in kai sabon Allah ya sai dinga zargin ka tun me yasa za kai kar ka saki kai da kanka za ka zargi kanka ya na ka sakar sai ka tuba kuma ya hana ka ka sake wannan abu in kai yana maka nasiya kai da kanka kana yi wa kanka nasiya to Allah ya rantse da wannan rai yace wala uqsimu bin nafsil lawwama ina rantsuwa da rai mai zargin me shi in kai ba daidai ba kai da kanka kai wa kanka wa'azi hankalin kai tashi akan abin da kai cewa kai rashin mutunci ka saba Allah ba daidai kai ba to ka samu ci gaba in dai ranka zai iya maka wa'azi to ka samu ci gaba kaga baka bukatan wani mai wa'azi zai saka a gaba ko mai fada ko mai kai kanka ma bai yi wa kanka wa'azi to daga nan kuma ana rinna maka nasiha yana zargin ka akan abin da kake yi to har ka fita har ka samu ci gaba ka samu annasul mutma'inna wato rai mai nitsuwa wajen da'a wa Allah ta'ala bayan gudun sabon Allah ma yana yi wa Allah da'a yake jin daɗi shi nitsuwansa da walwalansa shine zama yana cikin da'a wa Allah ta'ala sai wannan ran kaga aljanna ne tare sai sa wani tare ya ce ya ayyatu annasu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati za a kira wannan ran ranar aljanna ya ce ya ce wannan ran wanda yake nitsuwa wajen da'a wa Allah ta'ala to ki koma zuwa ubangiji kina ne yarda abun yarda radiyatan marziya radiya ran da zai gamsu da sakamakon da aka masa ranar kiyama ita Amina na gamsu wannan yayi mini ba na bukatan marziya kuma Allah ya yarda da sai ce to shiga cikin bayina shiga cikin aljanna shikenan so da haka tun duk yanda kake da matsala zuciyar kamar kyau ne wallahi yau da gobe za ka iya tarbiya zuciyar ta zaune kyau don kana jin daɗin sabon Allah kai haka kake so idan kana tarbiya kana zuwa wurin wa'azi kana zuwa wurin wa'azi kana tunawa da lahira da mutuwa to har ya zama yana zargin ka akan abin da kake yi har ya dawo kuma yana nutsuwa wajen sawa Allah ta'ala sai ya zama duk duniya ba abin da ke maka daɗi kamar kaga kana ibada ka samu annabi mutmainna to saboda haka ka kame ranka kar ka dinga bin wato ainihin son zuciyarka shine ma'anan saba saba ina ma'ana mala kenan saba min kalfu'adu zuciyarka ta karkata nan ku ba baka karkato da zuciyar zuwa ga gyara ba ta karkata zuwa ga sabon Allah baka karkato da ita zuwa ga da'an Allah da rawa wa kutta kuma minta daga sada ya kudu ne kutta ai minta ta karkata ila mutaba'atil fuadi zuwa ga bin son zuciyarka to kada ka yaka idan kai haka kai kuskure sai ce wa qadat kal ma'asi haythu sha'at fa alfat kamra'an qalikal qiyadi wa qadat kal ma'asi sabon Allah ya ja ka haythu sha'at duk inda ya gada idan ka dulme da kanka cikin sabon Allah to sabon Allah yana jan ka duk inda barna take to sai zaka tafi fa alfatka sabon Allah sai ya same ka imra'an kai mutum ne salisal qiyadi mai saukin da duk inda aka ja ka zaka bi kawai saboda bin son zuciyarka da take? sai ka karkata zuwa ga sabon Allah ka tseren ya same ka ne mai sauki Sabon Allah suka same ka mai saukin ja duk inda suka zaka zaka bi to amma idan ka kiran ka samu annafsul lawwama to ba za ka ji samu saukin ja ko annafsul mutma'inna shikenan ka fi karfin sabon Allah sabon Allah ma zai zama tashin hankali a wajen to amma idan kana zulmiya kana saba wa Allah ta'ala ai zuciyarka ne take kekashe to idan zuciyar ta kekashe kuma to shi nan sabon Allah ya samu gurbin zama zuciyar ta yi tsaka da rai tuka maza sun ya ce za a maka ɗigo baki in kai zulmi in ka tuba a goge in baka tuba wani ɗigo in ba a haka a zuciyarka ta yi tsaka to in ta yi tsaka kuma ba ta son alkhairi sai shan to duk inda sabon Allah yake za ka bi ka zama salisal qiyadi mai sauƙin jawuwa wajen saba wa ubangiji subhanahu wataala so da haka ka yaƙi ranka domin ka zama mai abun nan mai wahalar jawuwa wajen saba wa ubangiji ta sai zama tashin hankali ne sabon Allah a wajen sai ce laqad mudita lit tarhali fatma wala tatafama manna anil munaji laqad nudita haƙiƙa an kira ka littar hali saboda tafiya lahira fasma ka saurari wannan kira lokacin tafiyan ka yayi ai duk wanda aka haife shi kawai lokacin mutuwan ka yayi lidulil maut wa ibnul kharaj Ku haihu don mutuwa ana haifan ka yau to lokacin mutuwan ka yayi ba ga ni da an haife shi sai koma to kai baka san shekara nawa za ka yi to da haka babu wani kwanaki na yaro ko watanni ko shekaru da ba a samu an mutu ba wani ran da aka fi shi wani kwana biyu wani wani wata ɗaya wata kaza ana fara fa shekaru ta lokacin mutuwan yayi kana zuwa duniya to ka kaddara kawai mutuwa tana kiranka. ka kana amsawa shi ke to fala wala tasama manna kada kai kurman gangan anil munadi daga mai kiranka ne ka toshe kunnenka da gangan ka ce ba ka sauraro ba za ka saurari mai kiranka ba ka tsaya ka saurara ana kiran kai zuwa ga mutuwa kuma dole za ka amsa ko ka toshe kunnenka ko baka toshe ba ko ka toshe kunnenka dole sai ka amsa wata to kar ma ka toshe kunnenka da dankan ka ce a kai ka ji kai kurma ne mutane annabi nuhu da annabi nuhu ya mutu wa ne suka yi toshe kunnensu suka yi ko inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghalhum shiyabahum wa aqarru wa takbaru istikbar na mutu wa'azi sai su toshe kunnen su da idan ya zo su rufe kansu wai za su ji wa'azin ba to amma da halaka ya zo musu ba ba su ji ba su da ruwan tsufa ne ya zo ba su ji ba sun ji ruwan tsufa ne ya halakar su to wannan shine ba haushe ke cewa wanda bai ji bari ba zai ji in aka maka wa'azi baka ji ba to zaka ji wahala kuma kun kai kurmancin ganga mutuwa kan dole ne zaka ne za ka mutu sai dai kawai in ba ta zo kanka ba ne saboda kowa yana da ajalinsa in ajalin ya yi ko awa ko minti ɗaya ba za a fara a samu kuma wani cewa wa aral manaya hafta ashwa a man tusif tumitu wa man tuqi yu'ammar fa yural yace mutuwa ma tana tafiya ne irin tafiyan makahon raƙumi mai dundumi wanda ba a ganin gabansa kaga duk abin da ta zo kansa za ta haura kawai to zan ta haura kanka za ka mutu in ta kuskure maka kuma za ka ɗan ja amma za ka sake dawa kuma ta haura kanka saboda haka mutuwa mutuwa tana nan tana jinka tana kiranka ka amsa mata idan ka kima to za ta zo maka kwato to menene amsa wa mutuwan ne shi ne ka shirya mata ba wai na amsa zo ki ɗauka ba ya zama kana cikin shirin ta koyaushe mutumin da ya daina saba wa Allah ta'ala yake wa Allah da a shi ai kamar ya ce mutuwa zo ki dauke ni ni ba na karfaga farba wani fargaba da za ka yi ta zo kawai ka shirya mata kawai kuma za ta zo din to me maganin ta shine shiri bautan Allah ta'ala da kaurace wa sabon Allah wannan kawai shine maganin mutuwa amma baka isa ta zo daukan ka ka ce baka ce baka yadda ba duk kaucewa ka sai ta dauke ka to amma me maganin ta ni a shirye nake kawai ka kaura cewa sabon Allah kana yi wa Allah ta'ala da shine aiki shine ne yake ya ghafiran anil amal wa gharrahu tulul amal الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل يا وندي ربكنا جبري عيسي بايا إبادة بايا دعا dogon buri ya ruɗe shi zan yi kaza ina fatan zan yi kaza zan kai matsayi kaza sai zama na yaran kana ma daga neman lahiransa saboda duniya kawai ya sa a gaba ba da zuhudu sai ce to ka sani mutuwa za ta zo maka barkatan ba tare da kashi da ba kullum kuma kabarinka shine akwatin ayyukanka inda za ka adana ayyukanka to mutuwan nan kowace yaro ya mutu babba ya mutu matashi ya mutu tsoho ya mutu mace da namiji mutumin kirki da mutumin banza duk kuma tafiya yake ba wanda za a bari a duniya saboda kirkinsa da an bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولو كان في الدنيا تزوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا da akwai wanda zai dawo manzon Allah zai dawoma to ba mutum da ya tafi shi in kuma akwai wanda taurin kansa zai sa ya dawoma da fi auna ya dawoma amma la halaka shi to ka kai ma dole ka kama hanya inda bayan Allah na gari sun tafi mutanen banza ma sun tafi to kai shiri mutuwa din ka amsa mutuwa kawai na'am ina zuwa ba sai kai shiri ba yan ce ka tashi ka tafi ka tashi za ka yi tafiya kano in ka amsa ba za ka kama kin kayan ka ka tashi ka tafi aikin hajji misali sai ka kama kin tsikin sai jirgin ku zai tashi maza maza karfe kaza maza maza ka shirya ka tawo jirgin ku zai tashi ai inda ka amsa za ka je ka ɗauko jakar ka kama kin tsikin sai kai sallama ka tafi to mutuwa tana kiran ka za ka tafi lahira ka kama kintsawa kai shiri shirin kuma shine kyawawan ayyuka kuma ba fasawa za ta yi wa mutuwa sai dai ajalin kan zai zuwa da shi bai zo ba kan amma in ya zo kuma tabbas ka sani ka kama hanya ba yace ka fata mashibu ra'atika min nazini yughalibu lawnuhu lawna sawadi mashibu ra'atika furfuran kanka ka fata ya ishe ka min naziri daga mai gargadi wato ba wani gargadi sama da furfuran da ke cikinka yughalibu lawnuhu wanda launin wannan gashin na furfuran yana rinjayen launin sawadi launin baki furfuran su tana fitowa kaɗan kaɗan ƙwaya biyu ƙwaya uku ƙwaya hudu sai kaga tana rinjayen bakin gashi har ka zama furfura gaba ɗaya to mutuwa ko da zaran ta ga tana da furfura tana kai maka hari ne wa abin nan wa aral manaya in ra'ad bika shaybatan kamar marma nabli hal mutawati sai na ganin mutuwa in ta ga tana in ta ganka da furfura to tana sanya ta karam baranta ne na harbi wanda yake jere haka za ta dinga tsaita ka tana harbi in ba ta samu ba ta sake tsaitawa haka ba ka kautawa da zaran ka yi gurgura ka kaddara kawai ka yi sallama da duniya kawai shi za ka iya bukuwa to kaga babu gargaɗi kamar ne kamar furfura sai sa ubangiji ta halaye ga yan wuta da suka shiga wahala wahala ta wuta suna neman ne suna neman sauki ubangiji ta halaye ya ce musu awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النظير بمرايا قرأي وندمي وأذنتوا ذي وأذنتوا كما من قرقائي ذو مكشيني فرقرا الرايا قرقني فرقرا ai in dai mutum zai zama zai wa'azantu to zai wa'azantu in dai har ka girma kai shekarun da zaka kai kurkura to ai wa'azi ka in dai kai mai wa'azantuwa ne zaka wa'azantu to baka wa'azantu ba sai ka shiga wutar jahannam wani uzuri zaka Allah ya dauke maka uzuri gaba da ya kare Ko da haka furfura na jiha take maka inda akwai ƙuruciya da shagala irin na ƙuruciya da zaran furfura ta fara zo maka to kuma wa'azi ne kuma babu mai wa'azi kamar ne kamar furfura in mu ya abu yana matashi ba za a zarge shi kamar in ya yana da furfura ka duba wani da furfuran kai ko gemu kake da shi za ki da gemun sa yayi kan balle da na furfura mun karanta a alburda ko إني سهمت نصيب الشيب في العزل والشيب أبعد في نطق عن الكحل yace na na na na zargi furfura na tuhunci furfura wajen zargi na da take wajen sabon Allah yace furfura ko ba a zargin ta babban mai wa'azi kenan mutuwa assalamu alaikum shine ma'anar furfura saboda haka in dai har kara lokacin da kai furfura baka gyaru ba to shi zaka gyaru ba yadda za a yi ka gyaru kenan yanzu kai sana'a ta ta ta wuce maka to idan ma baka yi furfuran ba ka sani mutuwan kuma koyaushe tana iya zuwa maka a yi ita mutuwa kan ba sai mai furfura ba ko wanda ba yi shi yana mutuwa matasa suna mutuwa manya suna mutuwa yara suna mutuwa so da aka koyaushe zama kana cikin shi shi ne ma'anar wa'abu rabbaka hatta ya ce ka ce ka bauta ka har ya ne zama kai ta ce mutuwa sai ma da har harfin zali harafin zali wato harafin da ke yin ƙarshe da zali ko bai baitutukan da suke ƙarshe da zali sai ce wa duniya kallafin zarrarta minha زخارفها تطير إلى الجذاذ تزحزع عن متارفها بجهد فما أفضى إليها ظن قاذي لقد مزجت حلاوتها بسم فما كالحذر منها من ملاذ أجبت بمؤجب بنعيم دنيا ومكهون بأيام اللذاذ وموثر للمقام بأرض كفر على بلد خفيف زر ذلك yake wa duniyata kaga duniyan kan nan allati gharratka minha wanda ta rude ka daga gareta, ta ruɗe ka ta nuna maka kaman zaka dawoma a cikin ta ta sa maka dogon buri zakarihuha ka sani kawaci kawacin duniya da adonta? adonda tafiru da jazali suna komawa ne zuwa ga girbewa jaza ne yinkewa kamar amfanin gonansa ka shuka dawa ta yi kai da kyau kashe ne ka zo ka yi yanke ko dibino ka dinga kyau to haka duniyan za a girbe ta gaba ɗaya saboda haka wannan duniyan da ta ruɗe ka ka ruɗu da ita saboda ƙawanta da wadatan da ka samu ko wani ɗan ƙyalli-ƙyallin da kake hangowa ko kake tunanin za ka samu to ka sani dukkan wannan ƙyalli-ƙyallin da adon a ƙarshe zai koma ne ilar da zaɗi zuwa ga yankewa gaba ɗaya za ka ƙare yasa ubangiji ta ce ila mu annama alhayatu dunya lahibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum fil amwali wal awlad duniyan nan ku sani cewa wata ne da warki da alfahari wato wajen ƴaƴa ina da yara kaza ina da dukiya kaza don kafirai sun rutu da wannan suka ce wa nanu a wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin mun fi kowa dukiya mun fi kowa ƴaƴa ba za mana azaba ba to wannan ƴaƴa da dukiyar da kake alfahari da su ka sani ba wani o wani wajen Allah ta'ala yake kamar sanin ghaibin ajabal kuffara nabatu thumma yahiji fatarahu musfarran thumma yakunu qutama so da aka kamar misalin girgije ne ya sauka a wuri idan ya sauka a wuri ciyawa ta tsiro da amfanin gona duk ya tsiro a ƙarshe ubangiji ta ala sai a koma sifa sai ka gan shi ya yi ya bushe ya zama fatsi-fatsi ya jijjige gabatinsa ba komai ba so da haka duniya za a zo a girbe ta gabatinsa to idan aka girbe na za a koma lahira lahira kuma fil akhirati azabun شديد ومغفرة ورضوان وما المتاع الدنيا إلا متاع الغرور فذاك على إيران كما أقول أذابا من ثنني da kuma yarda na Ubangiji subhanahu da gafara da in ka biye wa duniya to akwai azaba mai tsanani in kuma baka biye mata ba za a gafarta maka ka samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala rayuwar duniya rayuwa ta kauri kada ta rufe ka duk wannan kawai kuma duniyan ba za ta tashi ba sai ta yi kwalliya gaba ɗayanta ko ina ta ɗauki ado ko ina yanzu wanda ya mutu shekara ɗari in ya dawo duniya zai mamaki zai mamaki yadda duniya ta canza wanda Allah ya masa tsawon kana zai na da shekara casa'in ko ɗari mamaki zai dinga yi ya ake yadda ake rayuwa ta bari wanda ya shekara dubu ɗaya in ya dawo duniya ai sai ya ɓata ko sai ce kila ba duniyan ba to kullum kuma ci gaba ake ƙawata ta ake sai an gama gaba ɗaya Allah zai tarwatsa sai jijjike ta gaba ɗaya fa idza nufika fi suri nafkatun wahida wa qumilat al ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'at al waqi'a idan busa ɗaya idan an yi na tsawon shi kenan za a ɗauki ƙasa a ɗauki duwatsu sai a hura su hurawa ɗaya sai su tarwatsa gaba ɗayan su farfar kiyama ta tashi duk wannan kawatin makale-makale da ake a gida da kamar zai tarwatse to ya za a yi rute ka don bai tarwatse ba kai za ka tarwatse haiko inda kana mutuwa yin aka fita kai shi kenan sai ka tarwatse ka bai shi ba a ce karka ji daɗin rayuwar duniya ba amma kar ya rute ka kar ya hana ka addinin ka kar ya saka sabon Allah shine zudun kenan gudun duniya bai tsore maka ido ba abin duniya bai tsore maka ido ba za ta muddanna ainaka ainaka ila ma mata'ana so da haka idan ka ga wani abun nan ya samu na duniya ya samu arziki da mulki da waye to kar ya daga maka hankali domin zai gushe kawai ka tina kai Allah ba ta imani yayi ka musulmi yayi ka mumini mai tsoron Allah to wannan sai kwantar maka da hankali wannan ba kawai bane mutanen da suka rudu da arzikin karuna suka ce ina ma muna da arziki irin na karuna karuna karuna kan ya samu babban rabo ya fita daga wasansa da da zinari ya zo da zinari da azurfa yana takama ana binsa mutanensa na binsa dawakai rundunan dawakai kowa ya ado da zinari a cikin anguwarsa ko anguwar gaba ɗaya arzikinsa ne gaba ɗaya duk sito-sito ne na arzikinsa yana yawo yana takama mutanen garin suna mamakinsa suna cewa ina mu ma za a ba mu irin arzikin kawuna ta je kawai ubangiji ta lace kasa ta kama shi sai kasa ta kurme da shi da shi da arzikin nasa gaba daya wa kasabna bihi wa bi ardihi wa bi wa bi dalil arba to da aka da shi inda gidajen sa duk aka aka aka aka nitsar da su gaba daya shikenan wurin ya zama kogi gashi ne yanzu haka yana nan a Birka a Fayyum a cikin kasar Masar ya zama kogi kawai wani dagudanjen kogi kawai shikenan ya zama tarihi sai dai ka je ka duba daga nan sai suka ce kai a sai wannan ba abun buri ba ne suka gani a sai masifa ne kawai suka ga wani Allah masa ne ka ce ni ma Allah ne arziki irin nawa ne a'a Allah ne baka arziki mai albarka kawai irin nawa ne baka san halin da wani yake ciki baka san zuciya ka to da haka karka roƙi irin wannan saboda haka ubangiji subhanahu Ta'ala ya gaya mana labarin duniya ba komai bane to karka dauke ta ka sa ta a a zuciyarka idan ka yi haka to za ka sha wahala ne ba ya ce ta zahzah an matalifi ha bi juhudin fama a za'ilai ha sun na fadi ta zahzah wato ka nisanta shi ne ma'anar ta zahzah ai ibta'id ko ta baya ka nisanta faman zuhuziha anin nari ko wa udkhila jannata faqad fa wanda aka nisanta shi daga wuta to tazahzah ka nisanta an matalifiha daga mahalakar duniya bi judin iya kokarinka menene mahalakar shine sabon Allah duniya za ta halakar da kai in ka biye mata to ka nisance ta fa ma azza ilaiha zunna fazi zunna fazi ma abokin hankali da basira fa ma azza ilaiha zai karkata zuwa ga duniya ko sauraron ta baya yi so da haka duniya gidan halaka ne karka yadda da ita karka karkata zuwa gare ta idan kana da hankali ba za ta karkata zuwa gare ta sabauta ila duniya wa dhullul bidayatu wa gharraka min asal mubadin akhar so da haka kana karkata ne zuwa ga duniya ba wajen hankali ba karkata zuwa gare ta wa dhullul bidayatu al-lubb shine hankali abokin hankali baya karkata zuwa gare ta inji alfaza zai yi shirin nan amma abin da ya ruɗe ka shine wai akwai zaman lafiya akwai dan abin da ake ci a ji daɗin sa shi ya ruɗe ka ce to kar ya ruɗe ka kar ya ka akwai halaka kuma a cikin ta akwai halaka shi sa ne ce hiya duniya aqallu min al-qalili هي الدنيا تقول بملء فيها هزاري هزاري من فتكي وبطشي ولا يغررك مني ابتسام فقولي مضحك والفيل مبتسم yace duniya tana faɗa cike da bakinta ka kiyaye kamuna da halakarwa na ka kiyaye ni abinda duniya take faɗa ki tace kada murmushin da nake maka ya rude ka wadu abin da ka nema na duniya kana samu duniya tana maka dariya kenan kudi mulki wasu ni'imomi na duniya duniya ta ce "Wala wannan ya rute ka ni magana ta za ta saka dariya amma aiki na zai saka kuka kuka za ka yi zan kai ka da baro ka ne in ji duniyar in kai ka kuma in baro ka ka je ka halaka sai ka je daira ka gane kuskuren ka a nan duniyar ma in ka biye mata kana tafiya in ka kai wasu shekaru a ƙarshe duniya sai ta barka sai ka dawo ka lalace ba za ka gyaru ba kuma ba za ka ji daɗin rayuwar duniyar ba so da ka zama mutumin kirki a farkon ba a farkon rayuwar ba bane tana kuma in kaje lahira to duk mai duniya ana daukan sa kaman ba mai cikakken hankali bane shine ma'anan fa ma afza ilaiha zunna fazi ma karkata ma'abocin abun nan basira ne nafa basira to baya karkata izuwa ga duniya to da aka kada ta rude ka duniya ba komai ne. yake da kad halawatu halawatuha bi summin fama fama min hamin malazi ka gyara alhazarin nan ba ba bane Laƙar mudijat halawatuha ita duniya din mudijat an cuɗanya halawatuha jin dadin ta bi summin da huba da guba in ma akwai daɗin ko daɗin akwai guba a cikin sa yace fama min malazi babu wata mafaka kalhazari hazari minha kamar kaffa kaffa da duniya alhazar shine shine shine abin nan hizar ne ake ta masa kisa saboda haka duniya in ma tana da daɗi to ka sani fa daɗin nata kuma halawan nata shine daɗin nata akwai guba a cikinsa kaman alewa ne ko siri za ka ci akwai guba a ciki za ku wanye lafiya in ka ci da farko za ka ji ɗanɗano mai daɗi a ƙarfe za ka shiga wani hali to haka duniya take in ka je wa daɗin nata to za ka tadda guba a ciki akwai guba a cikinsa to menene abun da ya fi ba ka da wajen mafaka ko makara makariya kamar ka dinga kaffa kaffa shi ne alhazaru minha kaffa kaffa dama tana ce maka hazari hazari min badashi wa fatti Ka yi kaffa kaffa ka yi kaffa kaffa daga kamuna da halakarwa nan to da haka babu famalaka abin nan famalaka min malazi Ba ka da wata mafaka ko kariya kal hazari minha kamar ka dinga kaffa kaffa da duniya to idan ko baka yi kafa kafa da ita ba wahala ne zaka sha kawai zaka sha wahala sai sa manzo Allah yake ta ita abdu dinari wal dirhami wal qatifati wal khamisa bawan kudi ya ya halaka da bawan burgo da bawan riga wato mutumin da ci gaba ya ɗaya rayuwarsa neman neman kudin kawai ya sa a gaba babu lahira a gabansa to sai ya zama bawan nera ka sha wahala ka sha wahala ba za ka ji daɗi a rayuwa ba kuma kana nema yanzu idan ka duba rayuwar wasu masu kuɗi wallahi sai ka gode wa Allah da bai yi ka irin su ba mutum ne Allah masa arziki ko ina duk abin da yake bukata Allah masa amma ba zai iya sa riga mai kyau ba ba zai iya cin abinci mai kyau ba ba zai iya kyauta ba ba zai iya sadaka ba ina zai ina magana da daɗin rayuwar duniya ba zai hau mota mai kyau ba ba zai gina gida mai kyau ba sai dai kaddarori kawai kaddarori Ni gama wannan ginin ya tsora da wannan ya sayi can ya sayi wannan ya yi wannan tarawa yake yi kuma ya tsufa a haka shi bai ji daɗin rayuwar duniyan ba kuma bai gina lahiransa ba wani abin tausayi ne sai wani in ka dubiya su sai ka gode wa Allah da bai baka arziki irin nasu ba inda a ce arzikin nan waɗanda suke da shi su suka fi bautan Allah ta'ala su suka fi wa ɗa'a Allah ta'ala wallahi da su tsole mana ido ka dinga burin Allah maka irin wannan arziki ba an yi zuwa a zamanin sahabbai talakawa suka kawo kukansu saboda irin falalan da masu kuɗi suke ɗauka suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri wani ujuri Wa darajat masu kuɗi sun tafi da lada da darajoji ce me haka manzo Allah yace me kenan suka ce ya sumo yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa na bi qubuli amwalihim suna sallah yadda muke yi da farilla da nafila suna azumi yadda muke yi suna dukkan nau'in ibada da muke suna yi amma bambancin mu da su suna sadaka da ragowar dukiyarsu in sun yi amfani da shi abin da ya rage za su ba da sadaka mu ko ba mu da shi to kaga a nan sun yi daidai wajen ibada su ko masu kudin sun fi su da me da ciyarwa fi sabilillah da kyauta da sadaka sai manzo Allah ya ce saurayin ba ku ni lakari idan kuka yi wannan abun ba wanda zai iso ku da sai wanda ya irin sa idan kuka yi sallah ku yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 dari kenan ko ai 99 sai ka cika 90 da la ilaha illallah wa la sharika lahu zuwa karshe yake idan kun yi haka to masu kuɗin nan ba za su kamo ku lada ba za ku fi su lada sai dai in sun yi irin abin da kuka yi sai suka je suka kama yi kawai su koma masu kuɗi sai suka ji wannan sirri din suka samu rike din suka ce <laughs> suka ji labarin talaka na an ba su wani lakani su ma dai suka je suka kama yi gashi suna sadakan suna cewa fi sabilillahi kuma suna irin wannan wuridin da aka ba su tasbihi da tamidi da takabiri sai sai talaka suka suka gane masu kuɗin nan ba suna yin wannan abu don dama an ce ba wanda zai kama ku da sai wanda irin wannan so sun yi sai suka sake dawa wajen manzo Allah ta sama suka ce ya rasulullahi yan uwan mu ba masu kuɗin nan sun ji labarin wannan lakani su ma sun je suna yi sai manzala ne yake musu yake zalika fadlullahi yuti man yasha ku yi hakuri fadalan Allah ne na ba wanda ya ga dama to da Allah duk masu kuɗin nan da irin waɗannan ne ai kowa sai ya goyi ya zama mai kuɗi in baka zama ma za ka kama kuka don fadala da yawa ta wuce ka to irin waɗannan masu kuɗin su ne wanda za ka yi gida ka zama irin wato kai burin ka zama irin su akwai su a duniya ba ba amma ya kaɗan ne ɗan kaɗan ka yi ta zargiyawa ba za ka gani ba ila gari ma ka zagaye gari gaba ɗaya ba za ka samu mutum da yawa ko a gari mutum ɗaya ne ko biyu ko uku akwai irin su ɗin su ne wanda manzo Allah kuma yake cewa la haza ila hasada illa fitnatayn ba ba a gibda sai a cikin abu biyu kai burin ka zama wani saboda fulanan da Allah ya masa abu guda biyu ne mutumin da Allah ya bashi dukiya ya sallada shi wajen halakar da ita wajen bin Allah ya ba shi dukiya yana cewa fi sabilillahi kai burin ka zama irin sa da mutumin da Allah ya bashi ilimi yake karantar da ilimin dare da rana kai burin ka zama irin sa amma in banda guda biyun nan duk in mai kudin baya cewa fi sabilillahi mai ilimin baya karantarwa ba aiki da ilimin sa kai burin ka zama irin sa amma ga mai mulki kan ba faɗe shi ba ma saboda hadarin mulki darajar ba uku bane ilimi kudi mulki to amma mai mulkin ba a ce kai burin ka zama irin sa ba saboda kaɗan ne suke kai labari kaɗan ya za kawai kar ma ka kawo shi kusa da kai ma idan ya zama jaraba kawai ya zama kaddara Allah ya jarrabe ka da shi bayin da ka iya amma shi kan karka yi buri da kawai in kuma an baka ka kama kuka kai ta kuka kawai bala'i ne Allah ya tsoro maka sai kaga ka haye kawai shi kan kuka kawai za ka kama shi sabanin kuɗi da da ilimi za ka iya dan iya ƙoƙarinka ka samu ka samu mafita amma mulki yana da wuya su ne a kaɗan ɗin ma ɗan kaɗan kaɗan ɗin kaɗan a can bayan ma ballanta na yanzu wa za ka iya nunawa ta kaga shi masifa ne to ba shi ne duniyan ba da Allah ita ce duniyan to gudun gudun mulki ake gudunsa ake wani ko yana neman sa idin ruwa a jallo saboda haka kada duniya ta ruɗe ka kai kaffa kaffa kawai wa duk abin take abin ke cikin tan akwai matsala a cikin duk abinda aka baka akwai hadari a cikin sa sai ce ajibtu bi mu'jibin bi na'imi duniya, wa maqbunin bi ayyamin ladadi yace ajibtu ni ka ina mamaki bi mu'jibin da wanda yake ma a wanda yake jiji da kansa bi na'imi duniya, wato da ni'imomi na duniya ko kuma ajibtu ina mamaki bi mu'jibin ga wanda yake mamakar da kansa mai ma'anar mamakar da kai wato yake sanya wa kansa abun mamaki da neman duniya ya kalli neman duniya dinga mamakinta ta ita ne wallahi ina ina mamakin shi wannan mai mamakin neman duniya ne ta kayatar da shi kenan tana burge shi yana mamakinta. Ya ce yace ni ma ina mamakinsa, sa me abun mamaki a ciki lahira ce aljanna ce abu ne mai karewa to tun abu ne mai karewa menene zai sa ka yi mamakin babu abu mamaki idan ta zo maka falillahi alhamdu ka sa ta a hannunka ba a zuciyanka ba in ba ta zo ba shi kenan akwai lahira lahira ita ce rayuwa ta gaba daya yace fama abin nan huwa makabuni kuma ina mamakin wanda aka masa kamuga aka bugi hancinsa bi ayyamin lazabi da kwanaki wanda suke na jin daɗi sune ne kwanakin kuruciya wato kuma bayan na yi mamaki mai mamakin ni'imar duniya yana son ta to kuma ina mamakin mutumin da yake cikin kurutiyarsa da ƙarfinsa yana da jini a jika amma kuma baya aikin lahira da aikin aljanna baya neman ya gyara addininsa a wayannan kwanakin koyo addininsa hidima sai ce ina mamakin wannan shi ma don duk mutumin da waɗannan kwanakin suka kubuce masa na kuruciya bai gina wani abu na addininsa ba bai tarbiyyantar da kansa ba to an bugi hancinsa ma'ana ya yi asaran waɗannan kwanakin. kamar ka sayo kaya ne miliyan ɗaya sai kaya zai faɗi ko kuma bai faɗi ba wani ya zo kai baka san farashin kayan ba ya ce ba ka wani abu yanzu an daina ma sayan sama ka da ha wannan wa ta sai shi yanzu ana daina yanzu an samu sabon yayi kaza kaza to nawa ka yi ka sai min dubu ɗari na saya kai kuma sai ka tsori ka sai ka sai mata dubu ɗari kuma miliyan ɗaya ka saya ka ga mu ji hanci ka kenan sai da duka hanci ba wai ka sayar da tsada ne duka hanci in ka sayar da arhama kai a zara an buge ka. to duk mutumin da waɗannan kwanaki suka kuɓuce masa na ƙuruciya na samartaka bai tsaya ya fahimci addininsa ba bai tarbiyantar da kansa wajen da'a wa Allah ta'ala ba don ya girma ibada da da'a da nisantar sabon Allah zama jini da tsoka a wurinsa ba to wallahi an bugi hancinsa ka tsaya ka ribace su kawai wa ayyamal hadasati faqtanimha ala innal hadasata la tadumu kwanakin kuruciya ka tsaya ka ci riban kwanakin kuruciya ba ka dawo suna wucewa in sau ce kuma za ka yi nadama wucewa in ko ba za su dawo ba ba za su taba dawo maka ba to ka tsaya kwarai ka tsaya ka nitsu ka nitsu ka yi wa kanka ƙiyamun laili ka ribaci waɗannan kwanakin domin ba za su dawo ba ba su ba dawowa idan ka zama mutumin kirki a cikinsu shi kenan in ba ka zama kuma to shi kenan ba za ka kai labari ba sai ce wa musirin ilmaƙama bi arzi ƙafi ala baladin khasibin zirra zazi ya ce wa musirin ku sa kalmi ne a wurin nan ba ka wannan hawan bai zai fito ba wa musirin da mai fifita almuqama zama da ardi kafarin a kasa wanda take mai fako wato kasan da da ciyawa ba ta tsira mai kauri shine fako yace to ina mamakin mai zaɗin zama a kasa mai fako wanda ba ta tsirar da tsirrai ala baladin a bisa gare khatibin wanda yake igawa zirra zari ma abokin ruwan sama wannan garin jigawa ne shine khafi in kai shuka shukanka zai zo za ka tona rami kai shuka ya tsiro kuma idan an yi ruwan sama kasan za ta riƙe ruwa ka yi noma amfanin gona mai kyau wai sai ka bar wannan garin ka tafi wani gari wanda fako ne tantagaryen a tauri yake ana yin ruwa yanzu in ka fito za ka ga wurin a bushe za ka yi shuka a wajen ba zai shuka ba ga za ka bar garin da yake da ni'ima ka koma ka zauna a garin da ba babu ni'ima ka fifita wannan garin akan wancan ita ina mamakin wannan wato mamakin wanda zai fifita duniya akan lahira duniya ita ce fakon kenan bushashiyar kaza wani ni'ima take da shi in za ka kwatanta da ni'iman duniya akwai wata ni'ima da ni'iman lahira akwai ni'ima ne a duniya ba mun karanta hadisin ba wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa wahala a duniya gari amma da aljanna ne an tsoma shi a nan, tsoma ta ka fito da shi an ce ka taɓa shan wahala a duniya zai ce bai taɓa sha ba ta amma musulmin da ya sha wahala a duniya ya ji daɗi sai ga arziki ga mulki ko ina in an tambaye shi ka taɓa shan wahala a duniya ya isa ce bai taɓa shawa ya ce ya manta zai yi zama zai ce lallai can ba sai ya baka tarihi ma na wahalhalun da ya sha idan ya yi barema ne har hannunsa suka yi kanta ko ya yi ta har gashin sai dai da fi da kai sai ya gaya maka bai zai manta da wannan to amma lahira in ka shiga neman aljanna duk wahalar duniya ka manta da ita to da Allah ya zaka fifita jin dadin duniya akan na lahira bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi sufi al-ula sufi ibrahim wa musa ka fifita rayuwar duniya akan lahira lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi ne tafi wanzuwa saboda haka kafun shine me shine fako kenan khasibun kuma wuri mai fitar da ciyawa shine kamar jigawa arrazadu shine ruwan sama ruwan sama yana da sunaye cewa wanda yana da cikin wato ainihin sunayensa saboda haka an siffanta duniya da faɗo wuri mara albarka marar fiya marar ba zai wanda bai zai amfanin gona ba lahira kuma wuri mai amfanin gona to ka fifita lahira akan ne akan duniya mamakin wanda ya miƙe kafansa a duniya yake ganin cewa wai shi kan ya samu ne ya samu tsira ko yana ganin ya haye ya manta da lahira harfin rai harafin da ya kare da ra'u lokaci ya miti no rage biyu da ukun ba za mu iya karanta to bari zai tsaya a nan ne da na so in ƙara baiti biyar ne to ma za mu tsaya a nan insha Allah ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Now I. alai manu wannan